وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan shine zamanin goma sha hudu a cikin jerin zaman da muke dan karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a zaman da ya gabata zama na sha uku malam ya kawo mana hadithu abi burda ibn abi musa hadithu abi burda ibn abi musa wanda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da nasa'i da baihaqi sunan baihaqi wanda yake cewa wata rana abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda yana kashin gide akan cinye ɗaya daga cikin iyalansa ma'ana yana cikin hali na tsananin rashin lafiya sai wata daga cikin iyalan a cikin gidan sai take yin ƙaraji take ɗaga sauti take ɗaga murya da kuka saboda alhinin halin da ya samu kansa a ciki kamar yadda za mu ji a hausa ana cewa wani an fasa kukansa ma'ana an kece da kuka ana tamanin yaro rasu sai daga baya kuma a gane cewa ashe ma bai rasu ɗin ba abin nan ne dogon ma ne ko da sauransu to kamar irin wannan ta irin fasa kuka haka to a lokacin tun da yana yanayi na rashin lafiya falon yastati an ya rudda alaiha bai iya mai shi mata da martani ba ya hana ta cewa wannan abin da ta yi ya saba wa shari'a amma da ya farfado ya ke. sai yake gaya mata yace a kira wannan matan sai ce to ki sani ni na barranta daga wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga gare ta ma'anar barranta ba ruwa na da wadda ba ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita Allahu akbar ma'ana yadda manzan Allah sallallahu ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ruwansa da duk wata as-saliqa as-saliqa ita ce wadda take yin kwarmato take daga sautinta wanda sai an jiyo sautin ta yayin musiba kamar yadda Allah yake salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan an alkhair wasu cikin kuma shurrah sun ce as-saliqah sun ce hiya allati tadribu wajhaha 'inda al-musiba ita ce mai marin kanta idan musiba ta fada mata kaga anan kenan as-saliqah yana daga cikin zaka iya fassara shi da lafmul hudud kenan wadda ta mari kuncin ta ke duka dai wannan wato yana nuna cewa babu kyau wal haliqa ta bi kuma wadda take aske mai gashin gashin kanta saboda musiba da uku ta uku kuma ita ce wadda take keta suturarta saboda musiba a gefe guda wannan manzo Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya hana wannan saboda ai yana cin karo da tauhidi domin ai wannan ya ci karo da ar-ridha bil qada'i wal qadar inda har ka yarda Allah shi yake tsara komai da abin da ya wakana haka Allah ya ga dama to dan me zaka dinga yin abin da yake nuna kai ka ji haushi ba wannan kadai ba duk abin da zai bada ma'anar wannan akwai wanda zaka ga in ya fusata a cikin gida in talbijin ce yake kallo ya faka ta ko waya ce a hannunsa ya wurgi da ita in gilashi ne ya tafi gilashin wai yana nuna shi mai zuciya ne shi ya yi fushi ne kamata duk sanda wani abu ya zo da zai sosa maka zuciya shari'a cewa ta yi, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma shari'a ta sanya wato lada mai girma da maye gurbin wannan musibar ga wanda ya yi wannan addu'a إن شاء الله ما جرني في مصيبتي هذه فأخلف لي خيرا منها قلت يا الله يا بدل ما دعا في مرفان خير ما مالا يتي نشر الشعي لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا أخرجه أبو داود من طريقه البيهقي بسند صحيح وكذلك إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميته فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه bil والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق في الصفحة الثامنة عشر مال الباني يتجب للشهادة كتشن ɗabi'un da aka hana makusancin mamaci ko wanda ya halarci mutuwar wani masoyi ko masoyin masoyinsa ko makusancin masoyinsa aka hana yayi shine nashru sha'ri mutum ya bar gashinsa ya zama yayi buzuzu ya cika ba tare da gyara ba nan gurin abin da ake nufi da shi shine mace ta bar gashin ta haka yi him watakila dama ta tsefe za ta yi kitso aka ce to ga mutuwa ta zo kawai sai ta bar shi haka ta koma kamar mahaukaciya ko kuma a'a musamman za ta mai da gashin nata ta haka don wai ta nuna cewa tana cikin alhini haka na idan namiji ne shi ma haka yana da gashi ya gyara shi wai saboda ya nuna cewa yana cikin musiba yana cikin alhini yace saboda hadisin ɗaya daga cikin wanda suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a riwayar Abu Da'ud wadda ta hanyar al-Imam Abu Da'ud al-Imam Baihaqi ya rawaito hadisin da sanadi mai inganci matar Allah ya ƙara mata yadda ta ce daga cikin alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu dauka a alƙawarin cewa ba za mu saba masa ba a cikin duk abin da shari'a ta zo da shi shine al-ma'ruf wanda ya ce mu ɗau alƙawarin ba za mu saba masa ba shine Allah na khamisha wajhan ba za mu yakushi fuskokin mu ba saboda bakin ciki wasu idan musiba ta afka musu rauni suke wa kansu kamar misalin da muka bayar da gilashi kawai mutum ya je ta buga fuskarsa ya buga fuskarsa yadda zai keta ta ko kuma yadda za ka ga wasu daga cikin arna suna yi wanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira mutum ya samu wurin katako ko bango ta maka kansa har sai an zo ana rizike shi watakila yawa kansa rauni wani abu makamancin haka ko dallawa kai mari duka wannan yana cikin takhmishul wajh amma takhmish musamman mutum ya yagi fuskarsa ya yagune ta yadda za ta yi rauni yace manzo sallam ya hana mu wannan tace manzo sallam ya hana mu wannan sannan ko ba za mu dinga yawa wa kanmu kirari na halaka ba mun mutumin lalace shi ne alwai kamar yadda alqur'ani ya ce a yan wuta za su irin wannan wa qalu ya wailana ko ya laitana ata'na Allah wa qalu ya wailana inna ata'na Allah inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ko ya laitana duka ad-da'watu ne bil mutum yana kira wa kansa cewa shi ya mutu ya lalace ya gama yawo ya tashi daga aiki cewa musulun ya ce to idan musiba ta afka muku kada ku dinga irin wannan karajin kuna cewa da wa aka bar ku kun mutu kun lalace bangon ku ya faɗi dutsen ku ya faɗi mai kula da ku ya kenan kun shiga wani hali wannan da'awatu bil kada ku yi wannan sannan wala na shukka jaiban ba za mu keta tufafi ba ana ambatan jai domin galibi shi ne wanda yake hanya ke wanda dai kana suka keta rigarka da zarar mutum ba zai kama inda ba shi da hanya ba amma idan ka kama wuyar riga to nan da nan mahaɗa ce za ka tsargata don haka wannan baya nufin cewa idan ya halatta ka yaga inda ba mai ba inda ba jai ɗin ba a'a an ambaci jayi saboda asali galibi in za a yaga nan ake kama amma duk inda za ka keta na rigar tufafin tufafinka ko wandonka ko rawaninka ko hularka ko takalmi matsawar dai kana ƙoƙarin ka alamta cewa kai fa kana cikin masifa to yana daga cikin shakkul juyu sannan annabi sallam ya ce wa Allah nan shura sha'ran ta ce manzo sallam ya ce mu dau alkawarin, ba za mu bar gashin bai buzu-buzu haka ya buzu ba tare da gyara ba da alkintawa wai don ma'alanta cewa wai muna cikin bakin ciki to shi ne a gaba mala albani sai ya kawo haka na barin gemu ya ce akwai waɗanda za ka gaba al'adarsu ba sa barin gemu amma da zarar musiba ta same su sai sai ka ga sun bari ƙasun ba ta cika musu fuskarsu wai suna so ta alamta cewa suna cikin damuwa wanda wannan ɗabi'a za mu ga kafirai wanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira suna yawan nuna ta a fina-finai fina-finan maguzawan indiyoyi fina-finan arna wanda suke masu jajayen kunne na yammacin duniya turawa mutum ya bar gemu ya bar gashin baki wane ne wanda asali shi ne barin gemun koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wasallam bal ma wasu daga cikin malamai suna ganin wajibi ne saboda ya zo da umarni Ake shi kuma sabawa Allah ne don ta akai ka bari saboda ce kamanceceniya da mata to sai sa ake a lokacin farin ciki amma lokacin musiba kuma sai su bashi to shine mala albani yace wannan barin gemun a irin wannan yanayin babu lada yana cikin nashru sha'ari kamar yadda muke ganin misali yanzu ƴaƴan musulmai suna barin tilin gemu su ta tarbiyarsa su ta tarbiyarsa amma fa ba wai dan su koyi da sayyidul mursalin ba ba dan su koyi da shugaban halitta ba sallallahu alaihi wa sallam a dan su koyi ne da mawaka wanda ba sa tsarkin kashi ba sa yin sallah ba sa alwala wai wa'annan su ne ababen koyi dan su koyi da yan bal wanda wannan kalubale ne gare mu ga al'umman musulmi baki daya cewa ababen koyinmu ya kamata su zamto su ne annabawa da mursalai da siddiƙai da salihan bayi a matsayinmu na musulmi in dai da gaske muke wannan musulunci idan ku duniyancin zami to mu ajiye musuluncin a gefe mai duniyancin tsantsa amma mu sani mun san inda makomanmu za ta kasance don haka malam ya ce sai ka ga sun bar wannan ga sun bar ko gemin ko gashin bakin ko kaza sun bar shi wai saboda me wai solidarity ne suke yi ga wai mamacinsu da zarar kuma bakin cikin ya wuce wannan lokacin sai su dawo kuma su ci gaba da askewa to a nan gurin a shahid mala ya ce wannan barin gemun shi ma yana cikin na shusha'i barin gashi fuzu malam yake za ka iya daɗa kuma ka ce wannan bida'a ce domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai koyar da cewa idan musiba ta afka maka ba ka yi ne wato ka bar wannan abin nan don ka alamta idan muka so ba don mu ci gyaran malam ba sai mu ce kamar mu yanzu ma a lokacinmu za mu iya kalla abin ta fuskar cewa banda ma sabida a kuma tashabbuh ne bil kuffar kamanceceniya ne da kafirai domin kamar yadda muka faɗa za ka gani a finafinan indiyawa da arna maguzawa waɗanda ba su yarda ma akwai Allah ba wasu ma saniya suke bautatawa wasu ma wal iyazu billahi turo san dabba suke bautatawa za ka ga idan sun faɗa cikin bakin ciki sai su bar wannan wanda an hana mu kuma mai attashabbuhu bil kuffar domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata gare shi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda yake kokarin ya kamance ceniya da mutane to ya zama ɗaya daga cikinsu ɗabi'a ta arna ba a so musulmi mai ma'abocin tauhidi mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyin musulmi a ko yaushe shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malai yake kuma Allah ya ce dama duk wata bid'a bata ce duk wani bata kuma a wuta yake dan haka a hir ka rike ɓata gangam kana yi to ƙarshe wannan batan za ka ɗaukan ka je ka wulla kanka cikin wuta Allah ka kiyashe mu wannan ya zo da sanadi mai inganci malam ya ci gaba da bayani inda yake cewa al'i'lamu an mautihi ala ru'usil manabiri wa nahwiha ya annahu min al-la'i wa qad thabata an hudhayfa ibn al annahu qala kana idha mata lahu al-mayyit qala la tu'minu bihi ahadan إني أخاف أن يكون لعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعي أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح والنعي لغة هو الإخبار بموت الميت وهو على هذا يشمل كل إخبار ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار وقيد العلماء بها مطلق النهي وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي ولذلك قلت النعي الجائز to ga wata gaba ita ma muhimmiya malam yace mamaci ba shine yayata mutuwar ɗan uwansu irin yayatawar da za a mai da ita tamkar biki irin yayatawar da wato maguzawa kafin musulunci suke yi a tsatsaya a kasuwanni da duk inda dandazon mutane domin a wurinsu haɗuwar jama'ar suna yin alfahari da ita za a yi ta yayatawa har sai zancen mutuwar ya ishi kowa to shine malam yace kamar misali a ta faɗa a kan mimbari nan an ambaci mimbari mu yanzu a mimbarinmu sai mu ce irin su social media kafafen yada kafafen sada zumunta eh, facebook twitter eh, whatsapp instagram wane ne wane ne waye da sauransu duka dai nan. amma ba da zummar wai a zo a haɗu a yi masa sallah ba ko a yi masa addu'a a'a da zummar irin kamar wato yayatawa wanda take ta nau'i na alfahari da wata manufa dai ba manufar <clears throat> nema masa rahma ba ko halartar janazarsa da sauransu malam yace domin wannan shi shine na din da aka hana ya tabbata daga na huzaifa ibn yaman Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa duk sanda aka yi masa rashi sai ya ce kakku ta cikin mutane ina tsoron kada wannan ya zama shi ne halin da manzan Allah sallallahu wato sun kasance suna san tsantsini ko da za a sanar shi yasa zaka ga daga cikin wasicin su wanda na ga wasiyar da Malam Albani rahimahullah ta'ala shi ma ya barwa magadansa daga cikin abin da yake cewa yace idan ya mutu kakku sanar da wanda baya kusa da cewa na rasu ku bari har sai kun rufe ni saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na'i har sai kun rufe ni to daga baya a sani sai a yi mun addu'a mana sun kasance suna tsantseni ko da kai tsaye din ba a nufi a yi wannan yayatawa ba domin me nuna alfahari ko ɗaya daga cikin ma'anonin abin da ake a lokacin maguzanci to haka ma sai na Huzaifa ibn Yaman ya kasance yana faɗa yake ni fa ina tsoron irin yaya tambo sanar da mutane ɗin nan mutuwan nan kabba ya zama kamar yana daga cikin la'ayi na ji annabi sallam yana hana irin wannan yayatawa to shine kai malam ya san za a yi mai tambaya akan wannan domin yana cikin abin da an masu bihil balwa abin ya yi yawa yanzu sai ke cewa to abin da ake kira na'i dai a yaren larabci shine sanar da mutuwar wani shine annabi don haka kowane irin sanarwa ya shiga sai dai hadisai masu inganci abinda suke nunawa cewa akwai irin sanarwar da ya kamata a yi babu laifi malamai sun tattauna ƙarshe sun fitar da cewa wato su wato idan har manufar da ta sa ake wannan sanarwar ta yi daidai da irin manufar da maguzawa a lokacin jahiliya suke sanarwa tare da ƙaraji da tumani da nuna alhini wanda za a tsaya a kofar gida duk wanda ya wuce haka na kasuwanni da inda ya dandazan mutane yake da sauransu to idan irin wannan ne wanda babu kyakkyawan manufa a ciki to wannan ba a santa mala albani ya ce shi ya sa saboda muhimmancin matsalar sai na kawo fasali na gaba fasali na bakwai sai na ce an na'ayu ja'i yaya ta mutuwar da ta halatta to a gaba ta gaba malam zai gaya mana irin yaya ta mutuwar da ta halatta yace anna'i ja'izu wa yajuzu i'lan al-wafa lam yaqtarib bihi ma yushbihu na'i al-jahmi وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتسليم والصلاة عليه ونحو ذلك وفيه أحاديث yake ya halatta a faɗi mutuwa matsawar ba irin wancan da aka hana ba akai yi yake kai akwai halin da ma ya waje ba a sanar da mutuwa domin idan ya kasance a cikin irin hakan ne waɗanda ya waje ba su zo su mai sutura su mai wanka su mai likafani da waɗanda ya ba su je su haƙa masa makwancinsa sai ta wannan hanyar sanarwar za su sani ya ba a sanar haka na abin da ya shafi wanda zai masa sallah ce saboda akwai hadisai da dama na farko hadisu abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة أخرجه البخاري وغيرهما وتأتي ذكره في بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة رقم 60 رقم 60 الحديث السابع يأتي حديثنا فرق حديث أبو هريرة رواية البخاري ومسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da najashi shine ashuma shine sunansa na yanka ashuma annajashi kuma title ne ga duk sarkin da ya yi sarauta a habasha a wancan lokacin kamar yadda fir'aun title ne da sarkin da ya yi sarauta a masar kamar yadda faris da rum suke da title ɗin kisra da kaisar don haka yake lokacin da najashi rahimahullahu ta'ala ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai wahayi sai ya tara sahabbai ya ba su labari yace najashi ya rasu ya fita da sahabbai musalla filin sallah aka je aka yi masa salatul ghaibi salatul ghaibi aka yi sahu manzon sallam ya masa kabbara guda hudu kaga ana hadisin ya zo mana ɗauke da sigar ma kabbara guda huɗu. wanda ita muka fita ne za mu zo a nan gaba mu ji matsalolin yadda ake sallar janaza cewa an samu ma da hujjoji gamsassu hadisai ingantattu za Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakkabara kara a wani wurin yayi biyar yayi shida yayi bakwai yayi takwas har tara yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana da kyau al'umma daga lokaci bayan lokaci a dinga nau'antawa saboda kada mutane su fahimci cewa idan har ta kuhu in har ta fi hudu to kuskure ne domin ilimi in ba a aiki da shi ba a aiwatar da shi to sai a mance shi in aka raya shi ya zama sunna ce aka raya sai dai kawai idan liman zai irin wannan yana da kyau kafin ya tayar din wa mutane bayani don gudun kada su shiga rudani kada zama ya zo da wani abu sabu wanda ba su sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani jashi sallah wanda wannan mutumi Allah ya ƙara masa daraja ɗoriya a kan darajar da ya ba shi. lamarin sai na da ban mamaki yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bai ganshi ba shin adi ta fashi cikin sahabbai Manzan sallam ya ba da labarin cewa adali ne shi yasa ma ya umarci sahabbai su yi hijira zuwa gare shi ya ce ku yi hijira zuwa ga sarkin da ba a zalunci a wurinsa ji yaban da manzan sallam ya mai kuma da ya mutu manzo ya masa salatun ghaib amma bai gan shi ba malama hadisi kuma sun ce wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sahabi domin haɗuwa da shi ɗin wata falala ce a akan duk wata falala da ka samu haka na ganin sa sallallahu alaihi kamar yadda ya ce akwai wanda za su zo a bayan ku za su ina ma da a ce su ganni ko da na taƙi na wani lokaci ne kai inda ake ma za su ba da ransu da dukiyarsu da iyalansu a kansu ganin za su yi haka Allahu akbar wanda shi ya sa sahabbai in aka ambace su a wurin falala to sai a shafa fatiha Allah ya keɓance su da haɗuwa da manzan Allah ko ba su da wata falala sai wannan ta ishe su to kaga a shahid cikin wannan hadisin manzan salam da kansa ya ba da labarin wani ya mutu wannan sai ya nuna cewa ba dukkanin bada labari ba ne yake zama na'i manhi an almanhi an wato ba da labarin da aka hana sannan akwai hadisin sayyidina Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake cewa akhadha ar-rayata Zaid fa usiba thumma akhadha Ja'far fa usiba thumma akhadha Abdullah ibn Rawaha fa usiba wa inna 'aynay rasulillah sallallahu alaihi wa sallam latazrifani thumma akhadha Khalid ibn al-Walid imratin fa futiha lahu أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه وقال الحافظ وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله وإنما نهي عما كان عن الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق قلت وإذا كان هذا مسلما فالسياق بذلك على رؤوس المنازل يكون نعيا من باب أولى ولذلك جذبنا به في الفقرة التي قبل هذه وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرى مثل أخذ الأجرة على هذا السياح ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك كقولهم الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين يوم أمام البركة karatun ya ɗauko harama to amma lokacin yayi za zamu dasa aya idan muka zo insha Allah ta'ala sai mu dauraya mai fassara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh